والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu. mu da sake haɗuwa a wannan rana ta Juma'a Wata ta dace da ɗaya ga watan da Ula, hijiran annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka inda muke karatu a irin wannan lokaci cikin littafin sharhul qawa'id al-arba'a na fadilatu sheikh al-doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wadda jiya ko shekaran jiya aka tabbatar da aka tabbatar masa da matsayin shine grand mufti na kasar Saudiya ga ɗaya kuma shi ne shugaban Supreme Council for Sharia na ƙasar Saudiya. Muna roƙon Allah matsaukakin sarki ya yi ƙara ma rayuwarsa albarka. Wannan matsayi Allah ya sa ya wanye da ita lafiya. Wannan ita ce zamanmu ta shida a cikin wannan littafi mai albarka. A zaman da ta gabata, mun karanta sharuɗa na ibada da male nuna mana cewa ita ibada idan shirka ta shiga ciki to tana lalata ibadar kamar yadda idan hadasi kari ya shiga cikin tsarki yake lalata tsarki da wannan malam ya nuna mana cewa ibada ba ta zama ibada sai ibadan da ta cika wasu sharuɗa guda biyu bayan kasantuwanta umarni ne na Allah maɗaukakin sarki to dole kuma wannan ibadar ta zama an yi ta ne kawai saboda neman yardan Allah maɗaukakin sarki kai Ah, dole ibadan nan ta zama an yi tare kawai don neman yardan Allah madaukakin sarki sa'an nan bayan wannan ibadar a samu abin da kira da almutaba'a shine a yi ibadar bisa karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wannan wajibi ne duk ibadar da bata samu ba guda biyun nan ba to lallai wannan ibadar bata zama ibada ba wanda yake da ahaliya na ya karanta da kansa ya fahimta ya gane wajibi ne ya karanta ya fahimta ya gane kuma ya aiki wanda bai da ahaliya na ya iya karantawa ya gane to wajibi ne yaje tambayi ko yaje zauna gaban wanda yake iya karantawa fahimta ya gane shine maganan malam abdurrahman al-akhdari Allah ya ji kan shi ya gafarta mishi ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yas'al al-ulama ويقتدي بالمتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان yace baya halatta ga kowane mutum mukallafi ya aikata kowane irin aiki ne har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aiki yace kuma ya zama yana yana tambayan malamai ne je dinka tambayan malamai kuma in zai koyi yayi koyi da masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar an ce ma malam to ya za mu gane masu bin sunnan manzon Allah sai ce su ne waɗanda suke shiryarwa zuwa ga bin Allah kuma suke tsoratarwa suke faɗa game da bar a bar bin shedan su ko da yaushe damuwan shi ne a bi Allah ba a bi su ba an gane to ka ka'idar kenan to yadda ake yi a samu a kenan in kana da ahaliya ka karanta in baka da ahaliyan karantawa to ka yi koyi ka tambayi malamai sai su yi maka sai su yi maka bayani dalla dalla daki daki an gane ku dama Allah madaukakin sarki bai tsara kowa ya zama zai iya a shi sa wasu za su yi wasu kuma ba za su yi akwai wanda akwai ilimin da farzu ainin ne wajibi ne akan kowa ya koya akwai ilimin da wajibi ne akwai ilimin da kuma farzu kifaya hmm? in wasu suka koya to sun ɗauke ma wasu lokacin da waɗanda ba su koyar nan ba suke da buƙatar wannan ilimin za su zo wajen waɗanda suka yi suka koya in buƙatar hakan ta taso akwai abin da buƙatar ta tasowa yake akwai abin da kuma ko da yaushe a ciki kake ilimin sanin Allah da tauhidi aga wannan ko da yaushe a ciki kake wannan fardu aini dole kowa ya koya dole kowa ya san Allah ya san haƙƙin Allah a kansa ya san duka waɗannan abubuwan ko ilimin yadda za a yi sallah tun daga inda sallar ke farawa shine tun daga tsarki ko har a gama sallar kaga fardu aini ne kama hmm? ilimin rabon gado fa kaga ba fardu aini bane fardu kifaya in wasu suka iya ba dole ce kowa iya lokacin da bukatan ta taso za a nemi wanda ya iya sai zo ya warware shikenan ko ilimin sanin aikin haji da tafsilin shi da komai da komai to maluma suka ce farzu aidin ne ga wanda bukatar zuwa aikin hajin bai taso ba kan lokacin da bukatar aikin hajin ya taso kaga za ka je ka yi ka koya ka je ka yi kuma haka ba to akwai ilimin da dole kowa ya koya akwai ilimin da a'a in wasu suka koya to sun ɗauke ma wasu wannan harakin na wannan irin. to kuma wajibi ne kai da ka sani ka koya ka sani in aka bukata daga gurinka to wajibi ne kai kuma ka bayar wajibi ne ka ɓoye ka ƙi bayarwa ka yi laifi ka ce ba za ka bayarwa sai an biya ka shi ma ka yi laifi shi ma ka yi laifi an fahimta ku wallahu a'lam to bayan malam ya nuna mana wannan سيمان يتيجا ودا مجانا تجبا تجي فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه ملك فإذا عرفت إذا انكفني كفهمت شيئا أن الشرك إذا خالط العبادة cewa ita shirka idan ta cakudu da ibada idan ta shiga cikin ibada ta cakuda da ibada afsadaha tana lalata ibadar shi wa ahbata amala. kuma shirka ita tana rusa aiki ne gaba wa sara sahibuhu min al-khalidin nari kuma ma'abocin wannan shirkan yana wayan gari ya zama daga cikin waɗanda za su dawwama a wuta in har ka fahimci haka mafhum in har ka fahimci haka cewa shirka yana lalata aiki yana lalata ibada yana sa mutum ya zama daga cikin waɗanda za su dawwama a wuta to in ka fahimci haka to arafta to za ka za ka fahimci cewa anna ahamma ma alaika huwa ma'rifatu zalika za ka fahimci cewa lallai mafi mahimmancin wajibin da ke kanka shine sanin menene wannan shirkan an fahimta ku ka san menene shirka me yasa la'alla Allah ya khallifaka min hadhihi shabaka saboda fatan Allah maɗaukakin sarki ya cece ka ya tsamar da kai daga wannan kurkukun, wannan net, wannan ragan da shirka ta sa ka a ciki. An gane ku? To, kaga ya zama wajibi ka fahimci wannan. Ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da ita ce, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. wadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai Allah la ba baya yafiya an yushraka bihi matakar aka yi shirka da shi in aka yi shirka da Allah to bai yafewa mutum ya zama ya mutu yana shirka to Allah ba zai taɓa yafe mishi wannan shirka ba maluma suka ce kowane irin nau'in shirka ko babba ne ko ƙarami ne ko da karamin shirka ne mutum ya mutu yana yi to Allah ya zafi da shi kawai bambancin babba da karami shine in mutum ya mutu yana karamin shirka shine ba zai dawo ma'autawa. amma Allah ba zai yafe ba shi ya zafi da shi an gane ku ne maza Allah sallallahu sai kira da arriya ko arriya yin abu ba don Allah ba ibada ce Allah ne ce a yi amma ka yi. ka yi ne so da ka faranta ma wani ko sun ka makanta ma wani ha to kaga ya zama ya zama shirka ke to ko shi mutum ya mutu yana yi malama ka ce duka ne Allah ke magana a wannan ayar sai Allah ya azartar da mu matakar mutum bai tuwa ba wa yaqiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta ma abin da ke kasa da shirka ga wanda ya ga dama shi ba kowa ba sai wanda Allah ya ga damar yawaiwaye shi Mafu? kaga babu babu sakantancewa ke kar mutum ya sakantance kuma ya zama ba shi cikin waɗanda Allah zai ga damar ya yafe musu hmm? yau kuma sakankancewa yana kai mutum zuwa ga ga kafirci mutum yana aikata laifin da bai kai shirka ba amma ya sakankance to shi kuma yana iya kai mutum zuwa ga yamma ba zama mutum ya ma ya ma daina ganin laifin a matsayin laifi to kawo kuma ya zama wani abu daban kenan ya zama wani abu daban malai to dole mutum ya kamata ya san wannan ya san wannan Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani a gurare da dama ya nuna mana yadda shirka yake yake da hatsari sosai da sosai ruba kissan annabi annabi Ibrahim ya nuna maka girman shirka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine abul anbiya ko shi ne ana kiransa da abul anbiya saboda tun daga zamaninsa har annabin ƙarshe daga zara'ansa suka zo. Ki za kiransa da abul anbiya. ana kiransa abul islam saboda faɗin Allah su huwa sammakumul na min qablu wa fi hada amma kuma annabi Ibrahim yana tsoron faɗawa shirka yana tsoron kar zira'ansa su zama Ya yace wa junubni wa baniya an na'budu asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas ya ce ya Allah da ni da ‘ya'yana ya Allah ka sa mu yi hannun riga daga bautan gumaka ka addu'an annabi Ibrahim bai ce wa ma'ani wa baniya ba bai ce Allah da ni da ‘ya'yana ka hana mu ba yace a'a kawai ma mu yi hannu kar ma mu haɗa hanya maganan wai mu waga abun amma mu ki a'a wa ni wa baniya mu raba hanya mu raba gari kar ma mu haɗa hanya bare har mu gani balle wata rana shedan ya ce ku ɗan taɓa a'a da ni da ƴaƴana gaba haɗa, ya Allah kan fa mu yi hannu riga daga shirka karuwa magiya da yake ma Allah ya rabbi ya ubangiji shirkan nan fa gumakan nan fa innahunna adlalna kaseeran minan nas sun batar da mutane da yawa ya Allah ya Allah mutane da yawa sun bata sanadiyyar shirka ya Allah so da sai haka shirkan nan na da hatsari ya Allah ka nisanta ni da ni da iyali to haka ƴaƴansa ruba yadda suke jan kunnan ƴaƴansu game da shirka Allah ce am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا wa nahnu lahu muslimun annabi yaqub lokacin da yazo zai rasu bai bar duniya ba wanda ya ƙara tabbatar da tauhidi da kora shirka ma iyalansa yace ma ta'buduna min ba'di me za ku bautawa in na tafi in bana nan kuma bayani zan bar ku akan tauhidi da aqida ko kuma za ku juya ba ku zama mushrikai suka ce na'budu ilahak ubangijinka shi za mu har mu mutu wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaq za mu wa ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq ilahan wahida abun bauta guda ɗaya shi kaɗai za mu kaɗaita shi da bauta wa nahnu lahu muslimuna kuma mu za mu kasance masu miƙa wuya ne zuwa gare shi ruba annabawa ne fa wa'annan annabi yusuf alaihi salam Allah ba mu labari har duka ziran annabi ibrahim kenan ba da zai bar duniya yana sai da ya ƙara jaddada tauhidinsa rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardh أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين خدوبة النبي يوسف يسوع جزيه الدنيا في ذكارة تبت توحيدي بين يا يا قولي ما الله أكن نعما دع الله يا مطر يا تبت الدع ما الله ما أوكي كسر كي ربوبية سا فاطر السماوات والأرض كيني كك أجهل تنسميدك سي كي كني kaga rububiyya ke ta waliyi fi duniya wal akhirah ya Allah ba ni da wani shi ba ni da wani wanda zai mun gata ba ni da wani wanda zan roka ba ni da wani wanda zan koma zuwa gare shi a duniya da lahira sai kai ya Allah sai kadai ne tukun yi addu'a yake tawaffani musliman ya Allah ka kashe ni ina musulmi ne ni wuya zuwa gare ka wa alhiqni bis salihin ya Allah kuma ka sada ni da mutanen kirki ruben da annabawa suke ruben da annabawa suke saka shirka karka aminta mashirka malai ce to in ka fahimci wannan to za ka yi ƙoƙarin ka san menene wannan shirkar saboda la'alla Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da kai ya tsamar da kai daga wannan shirka yace wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaid kuma zaka san hakan ne in ka san wasu ka'idoji guda hudu zakaraha Allah ta'ala fi kitabihi Allah madaukakin sarki ya abanci ya ambaci waɗannan ka'idojin a cikin littafinsa Malam Fawzan hafizahu Allah ke cewa fa idza arafta anna shirka idza khalaqa al-ibadata afsadaha وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار أي ما دام أنك عرفت التوحيد يتي أبن دا أكي نفي متكر كي إن كافه متكاسا منين توحيدي وهو إفراد الله بالعبادة إن أكتي توحيدي أنا نفي كأيت ألا مأوكك سركي دبوتا an gane ku sun aka ce wane yana da tauhidi ba ana nufin wane ya yarda ba wanda ya sama da ƙasa sai Allah kadai a'a wannan har kafirai ma sun yarda ai kafirai ma sun yarda hatta mushrikan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun yarda za mu karanta ita ce kaida ta farko da malai yake kokarin tabbatar mana wannan sun yarda Allah ne halice su Allah ne halice sama da ƙasa Allah ne ke bada arziki Allah ne ke bada ƴaƴa Allah ne ke saukar da ruwan sama Allah ne ke fitar da tsirai duka sun yarda duka sun yarda wai don kawai wannan ne ka riƙe a matsayin tauhid to baka da bambanci da su imanin ka bai da bambanci da imanin Abu Jahal da Abu Lahab imanin kuri ɗaya ne a'a lokacin da ka zo bautan Allah ka kaɗaita Allah da bauta shi kaɗai ka bautawa ko ka ba wani kaso cikin hoton naka to nan ne ka bambanta da waɗanda ba kai ba sai ce to in ka san haka yajibu arifa ma huwa shirk to ya zama wajibi a gare ka ka san menene shirka li'anna alladhi la ya'rifu shay'a yaqa'u fihi so da duk wanda bai san abu ba to zai iya fadawa cikin wannan abun da bai sani ba tunda baka sani ba za ka iya fadawa ciki ba tare da ka sani yace fala budda an ta'rifa anwa' shirk min ajli an tatajannabaha yace babu makawa dole ne ka san nau'ukan shirka saboda kar ka fada cikin wannan shirkar لأن الله حذ لأن الله حذر من الشرك سورة للي ألا ya سركي يا صورة يا جا كني زمد الشركة وقال يتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء lalle Allah madaukakin sarki baya gafartawa in an yi shirka da shi amma yana gafarta ma duna zalika abinda bai kai shirka ba abinda ke ƙasa da shirka liman ya sha'u ga wadda ya ga daman ya yafe mishi ce fa hada shirk alladhi khataruhu yace wannan fashirkan shine wanda yake da wannan hatsarin da aka faɗa wa huwa annahu la wa huwa annahu yahrim yahrumu min aljanna wannan fashirkan fa shine abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ma wanda ya cakudu da shi shiga aljanna Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata Allah ce lallai tabbas duk wanda yayi shirka ga Allah to tabbas haƙiƙa Allah ya haramta masa aljanna aljanna haramun ne ya shiga a tafau wallahi ba zai shiga ba Allah ya haramta mu duk wanda yake shirka ga Allah aljanna Allahu akbar kuma ka duba duk wannan tsauratar wanda Allah ya cikin alqur'ani yasa malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a cikin al-usul sitta yake yake yake fadin cewa bayanin da Allah ya na shirkan nan ba a cikin alqur'ani ba bayani ne a fili wanda wanda ya fi kowa wauta cikin mutane zai iya ganewa. Amma duk da haka mutane suna shirka. duk da haka mutane suna shirka bayani ne a fili kawai karkayi yi kawai karkayi yi kawai ka tsaya ga Allah kawai kawai ka tsaya ga Allah karka nemi komai a wajen kowa sai Allah karka yi wata ibada saboda neman yardan wani ko saboda ka bata ma wani ka yi ibada saboda Allah ya yarda da ibadan ya karfa ya baka lada kawai abin da ake bukata a gurin ta kenan fa no more no less amma ba mu iyawa Allah ka shiryar da mu Allah yake wa yahrimu min al wa yahrimu min al maghfira kuma wannan shirkan fa bayan Allah ya haramta mu yi shiga aljanna kuma ya haramta masa gafara shine ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi malaka idan hadha khatarun azim lallai wannan wani hatsari ne mai girma yajibu alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin ya zama wajibi a kanka ka san shi kafin kowane irin hatsari an gane ku kwanaki na goni ya ya sa wani bidiyo na wani wannan din ya zo zai yi sallah ne amma bai iya sallah ba yana ta wani abu bundul bundul haka sai a ƙasan bidiyon sai ke cewa ga mutane ba su iya sallah ba amma mu muna nan mun shagaltu da faɗa tsakanin izala da ɗariƙa da shi'a amma maimakon a natsu a koya wa mutane sallah sai ce subhanallah a shi har yanzu da sauran aiki har yanzu da sauran aiki ai akwai wauta da jahilci da rashin sanin ciwon kai mutum ya ringa ganin iya sallah ya fi girman rigiman da ke tsakanin izara da shi'a na ce mishi yanzu wannan in zai mutu haka yake sallah haka yake sallah har ya bar duniya amma bai taɓa zagin sahabban manzon Allah ba bai taɓa zagin matan manzon Allah ba wallahi zai shiga aljanna in ya fi kowa iya sallah amma matan manzon Allah da su sahabbansa mutanen banza ne a gurin shi wallahi da shi da aljanna ko kamshin shi ba zai jiwa haka in haka yake sallah har ya mutu amma bai yadda tijjani da inyaji suna da wani iko daga cikin ikon Allah ba wallahi zai shiga aljanna in kuma ya ci kowa iya sallah amma kuma ya yadda a ba su tijjani da inyaji wani haƙƙi daga cikin haƙƙin Allah wallahi ba zai shiga aljanna ba dan wuta ne Kama ga mutum fa bai san wannan ba bai san wannan ba sai da za ka jana ci an da mutane akwai mu mutane sallah da tsarki kawai ya ishe su sallah da tsarki ne amfanin shi in babu tauhidi aikin banza ne ai aikin banza ne kuma abun ta kai ki za ga mutum yana kiran kai shi ahlus sunna amma bai san haka ba da ga akwai problem akwai matsala babba shi yana ganin kaman kawai musu ne kawai da san rai ne kawai rigiman ya san rigima ne na kafirci da musulunci ko kai musulunci ne ko kai ko ko ka bari Allah ka sa mu gani malai ce to ya zama wajibi ka san wannan kafin kafin ka san tsarki sallah waye ka san haƙƙin Allah ka san kai mushriki ne ko mai tauhidi ne in ba ka za ka je ka yi ta sallar ka yi ta azumin kai ta zakkan ka tafi aikin haji wani wata ya je aikin hajin a can ka abin yake zama arni so da bai san haƙƙin Allah a kansa ba ko wannan ya hajjin bana ko wani da aka ta yawo da shi a social media san da ya je cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi ya shiga ra'uba. da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake baina minbari wa manzili rawdatun min riyadil janna yake tsakanin minbari na da gidana dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ya samu dama ya shiga gurin a gurin kuma ya zama arni sai na annabi ka mana ka saba mana don wannan bayan asaran kuɗi ba sai da ya shiga ra'uza tukun ya yana roƙon annabi ya zama arni to da an karantar da shi tauhidi yi wannan asaran annabi ka mana na na faɗi ma mana abubakar ka mana wane wane ya ce in gaishe ka ka duba asara an kashe kusan miliyan goma a banza a banza a banza ya tafi a iska dama ya tafi a iska ne da sauki amma ya sa wa mutu ya zama arni ka wanda ma kunna mata wuta ta mutu Allah ce an yi albazaranci ne bai kai shirka girmawa wanda tara miliyan goma sai a sa wuta sai ta kone shikenan ya fi sauki da abin da ya yi irin wannan ne fa ake so a raba mutane sai sa ɗaya daga cikin yaran malam Nasiru Kamara ina jin karatun shi yaushe ne bai kai wata ba da ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa kada ku mai da kabari na wajen zuwa ibada kar ku mai da kabari na idi sai yake cewa duk lokacin da ya tafi aikin haji ya ga yadda sojojin nan da polisan Saudi suke koran mutane daga wajen kabarin Annabi sallallahu alaihi sallam yace in ya ji takaici sai kuma ya tura wannan hadisin sai ce wato duk abin da Allah ya akwai hikima yace ya rantse da Allah da kabarin nan yana hannunsu ne su sufaye yace da kasan kabarin ma yanzu bara fashi yace amma saboda Allah ya tabbatar manzon Allah wannan addu'an da manzon Allah ya shi sai Allah ya danka kabarin a hannun wahabiyawa kafa muna jin daɗin sunan abun to wannan fa na ake so a hana mutane kaga an ce alhaqu ma shahida bihi al'adu kaga shi sufi ne dan dariƙa ne amma yake ba da shaida cewa Allah ya danka kabarin manzon Allah sallallahu alaihi a hannun mu ahli sunna ne saboda addu'an da manzon Allah yake ya Allah karka mai da kabari na zama wajen bauta to shine fa ake so a hana mutane duk duk wanda duk ibadanka in kana wannan din kai ba musulmi bane kaga ibadan bai da amfani kenan Allah ya sa mu gane malaita li na'rifa ma huwa shirk min alkitabi wa sunnati ya zama wajibi mu san menene shirka daga alqur'ani da sunna Allahu ma hazzara min shay'in illa wa yubayyinuhu Allah madaukakin sarki bai taba tsoratarwa game da wani abu har sai yayi bayanin wannan abu menene shi wa ma amara bi shay'in illa wa yubayyinuhu lin kuma Allah bai taba bai taba umarni da wani abu face sai ya mutane bayanin menene wannan abun da nace ku yi din ka'idan Allah kenan ba wanda za ce maka Allah ne ce ayi to ka tambaya ya Allah ya ce ayi ya Allah ya bayanin ayi ma ka ce a'a kawai A'a to ka bar mishi kayan shi amma in dai Allah ne ya ce ayi Ko Allah sai ya yi bayanin ya za a yi ka'ida ce wannan yace fa huwa lan yuhar lan yuharrim shirk wa yatrukuhu mujmalan yace kuma shi Allah madaukakin sarki bai haramta shirka kuma sai bar abun a dunkule ba a'a بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا الله ياي بيانا شركة أتين القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياي بيانا منين شركة أتين حديثي بياني من وركروا يتي فإذا أردنا أن نعرف ما هو شرك نرجع إلى الكتاب والسنة إذا منا صم مسمى منين شركة تضام قوما نزوى القرآن للسنة hatta na arifa shirka har sai mun san menene shirka wala narju ila qawli fulan ba za mu koma zuwa maganganun wana ba mu ce wane da wane a'a menene qur'ani ya faɗa menene sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa malaki wa hadha sayati kuma wannan shine bayanin da yanzu da za mu shiga shi malam zai fara bayanin waɗannan qawaid guda hudu wannan insha Allah ta'ala azama ta gaba za mu fara daga alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai abinda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamu alaikum wa